A nan ma zaira ta shagala sosai wajen kare mata kallo can sai ga afiya 'yar gidan bakogala wadda a tare suka je birnin suka yi karatu tana ta faman kokawar isuwa gare ta. Da rawan jikinta da alama wani hamshakin gulma ne ya ciciyo ta. Ashik, ashik, ashik, ita sunan da take kiran zaira da shi kenan sabida a cewarta babu marabar kamannin zaira da indian actress dansa Sharada Kafur duk da dama ba ita kadai ta shaida hakan ba tun zuwan Zaira ƙauyen tana karama mutane bila adadin suna kiranta da sunan Sharada kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa Afiya take mutuwar son kallon Indian films dinta and her favorite was Ashik da Ek kamar za ta yi tumbul haka ta, ta hankaɗe don mai dan ta hankaɗa ɗan mai garin da yake gefe da zaira ɗan jikinta har na ɓari ta tuntsire da wata gulmammiyar dariya ash baki ga wani abu ba ta saki fashewa da dariyar ta da dariyar dariyar ta kyakatawa na ce baki ga wani abu ba shiru zaira ta dake tana kallanta da blank expiration kamar yadda ta saba yi mata kullum don afiya ba karamin gadon hassada da iya gulma da kushe abu ta iya ba ina so ki sa ido sosai ki dubi yarinyar nan zaira ta yi saurin fige yatsanta da ke shirin nuni da hanadi me ta yi zaira ta mata tambaya a muskile tana duban bakinta da ke allah allah ya furta kalma ta nuna hanadi da baki ta ce wallahi shi is all pek pek pek ki duba dai wallahi duk plastic rosogri ne up and down a jikinta hmm. Allah kaɗai ya sanya asalin halittar ta yake wa ya san ma single hamamaci mai ƙunƙumin akuya ni duk cikinsu ban ga wanda ta canza mini kwakwalwa kamar wannan ba sake kai sake kai yatsa ta za ta yi pointing ɗan hanadin zaira ta buga hannun nata a ƙasa da ƙarfi are you mad please don't point at her wace miki ana nuna mutane muna gaba gaba ne fa me haka afiya da ƙarfi a fiya ta ja tsaki ta kwace yatsanta cikin masifa ke ni ki kyale ni an nuna ta ɗan ai gaskiya na faɗa ba fek ɗin bace ba kefa ranar kika nuna mini ire-iren alamun sogri da nake musu akan halittar jikin Kim Kardashian ni kuma tun ranar nake ganewa nake ganewa and this girl is fake in gaya miki babu abu ɗaya nata wanda ba sogri bane shiru zaira ta kau da kanta tana mai ci gaba da kallon ɗayan jerin five cards ɗin da ba a buɗe ba inda hakan ya ba bada afiya takaici sosai tsaki ta mai sauti a duk dama sun saba yar hakan tun suna yara ita zaira sam ba ta amsa irin waɗannan small talks ɗin magana in ba mai kama hankali ba sai dai ta saurare ta ta saurare ka ta yi shiru amma ba za ta ce ma uffan ba ita kuma a fiya ko a bakin kura take sai ta yi gulma da kwakwafi ko da ba za ka amsa mata ɗin ba tun tsayawarta a gefen zaira sai mutsu-mutsu take yi da idanunta tana faman tura bakinta tana gatsini tsaban damuwa da damuwar wani har zuciyarta na buga tana jin tamkar za ta balle ta shiga filin ta samu hanadi ta gaya matashi ispek har wani haushinta take ji haka kawai don ba karamin tsole mata idanu te ba don tsaban neman abin faɗi babu duka sai da ta bi jikinta ta kirga yawan sufuri ɗin da ke jikinta and as far as she can tell dogon hancin da ke fuskanta na hanadin ba na Allah ba ne ba she has gotten a nurse job ta kalli nonuwanta ma ta ce duk breast implant ne ga liposuction alif ɗin shi ma ya fallasa kansa da ke ita hanadin ba su ta sa ba sai ta bar straight hair ɗinta ya sako so ko ɗan kwalin ma ba ta saka ba a nan ma har lifted hairline afiya ta gani wanda ake yin shi to get right of blow away hairs sai ka ga suman kan mutum ya tafi zir ya miƙe su smooth ko iska baya iya jajansa kamar dai an jona sani akan mace da injin ga tommy chop cikin Hanadi is super flat. Check implant ba a bar boom din boom lift din don cin augmentation ba. Ga uwa uba botox. Afia ta yi kofa a ranta she was like oh no wonder she looked perfect. Halitta Hanadin ya yi mugun kama da wanda babu kuskure ko gyara a ciki. manta Sims Atlantic ashe duk na injin ne wani irin jiji da kai afiyar take ci take yi tana tsit da tana tsar da yawo cikin bankama eh, cikin takama ita ita daya tana hura hanci a ganinta tunda ita kadai ce ta gane haka ai ta gama cinyewa ta san dai mutanen ƙauye sun dinna na ka duk jahilai mabaradanta ne to wannan uwa ma zai fahimta ashe ko yau ita za ta fi kowa ba da labari mai zafi daga yanayin yadda hanaji take shan kamshi take taku ɗaiɗai behavin so fioli da met ɗin da ke biye da ita ba su ma yi nisa ba ta ja ta matse ta ta ƙi takawar sai ta tsaya a tsakiyar fili ita ba ta yi gaba ba kuma ita ba ta yi baya ba su kuma met ɗin suna biye da ita mata suna wani ya galgala ta kamar sun ga 'yar fir'auna to tun a nan za ka san cewa hanajin tana da gigiwa Hanaji irin matan nan ne masu muguwar san girman san girman ma irin na kwanta in takaka. kaka. Sanadiyar hakan ta ja hankalin jama'a da kin motsawarta don sam ta ki ta je mazauninta tana jiran lallai a buɗe motar Nashwan su taka tare irin su jera din nan. Ita dai ta gansa a gefenta a cikin jama'a. Nashwan ɗan saurayi ne ƙerarre dan shekaru 27 wanda ya kyam yana zaune a honest corner sanyin esin bezansa na ratsa shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali kansa ya lafar a bayan sit din extremely black mercedes din shi mai bench dinsa dogon hira a wayar da yake yi looks pretty important da alaman bai ma saka ranar sakkowa ba italian designer aldo bench bench ya ci wankansa up and down with exception exception of agogo Rolex kirar Sumariana Silver and Black da ke hannunsa and bayan wannan komai na jikinsa is fashionable fashionably pampan well tolerant and extremely classy he look damn healthy komai na halittar jikinsa esremated halittar mahaifinsa da mahaifiyarsa babu wanda ya aje a gefe shi yasa yau zaka ga skin sa pure caribbean white irin kamar an goge sa da zuma da madaran nan gobe kuma in ya fito sai ka gansa fari dau kamar dan bature fatar jikinsa babu tabo bare illar rana is always looking natural matter fin and shining ga wani elegant miliyon dola saje da geman shi da ya masa kyau ba na wasa ba suman kansa extremely black and shiny yalo ya lolo ne irin na sadakar yalla ya sha askin zamani yana ta sheki heart shape din heart shape lips dinsa shi ba pink ba shi ba peach ba dai normal one and of course dogon hancinsa zak zak sak na mamansa ne wanda hakan ya kara masa galish look a yana da gajiyayyun brown air balls wanda a karo na farko in kuka in hada ido da shi zaka ce ya ya cake ne batuno ko maltina baya sha bare giya ko wani abu mai bugarwa eyes dinsa is naturally column sometimes yana wara su suna kwacewa kullum kamar suke kamar kamar suke yi kamar yana jin bacci but da ke sun but da ke sun kasance a da yake sun kasance round kuma gwalagwalai ne sai hakan ya bashi wani sigar rigimamman salo to to me he look and behave like that colombian singer wato maluma the best latin artist in the world kana kallon sa kaga bala'in dan rigima ji da kai tattalin kai da shan kamshi uwa uba sangartacce ne na kore tunani saboda yanayin kamannin uwa da uba da ya hada yana ya sa za ka iya saurin rudewa wajen karanta personality nasa sometimes kamar mace don yana da ɗan banzan rigima da kwainani hakan ya sa ake kasa shi a jerin ake kasa sa shi a jerin sexy and high attractive guys ko a inda ya yi rayuwarsa a europe bai dawo ba sanda ya yi suna sosai wajen iya saurin jan hankalin 'yan mata and sometimes kamar namijin yake namijin ma babban soja he act bound confident system ga uban daura fuska da iya shariya da jefa bakar magana idan ya saka sutura yau ya fito taro to komin tsadarsa baya sake maimaitawa and believe me if you want to talk to him you must to have degree in scrum don don don Allah ya bashi baiwar iya caka bakaken magana masu karya zuciya kuwa five black mercedes mai bunch ya biyo kai zaka ce shi ma mate din ne suka masa rakiya amma ina gogon shi ɗaya yake tafe in fact duka motocinsu empty ne daga direban sa sai wanda shi kansa yake ciki ana jan sa. ko da wasan wasa baya son wani tarkacen gat bare met a kusa da shi musamman ma da yake ya san halayensa tun yana karami ba mai sauki bane ba an yi hali da akwai wanda zai iya zama da shi bare tolerating ɗinsa. Abi ne ya taso yana tafiyar sa a nitse har ya ƙaruso gaban Hanadi ya tsaya kamar yadda zai ɗora hannu a kwankwasanta amma bai ɗora ɗin ba. Ya mata kallon kan sannan ya yi gyaran murya. Kamar Hanadi is time ki wuce mu tafi. Ta yi shiru bata ko kalle sa ba. Ta galla masa galla wata gatsina ta wani gatsini cikin sautin tarin taurin kai ƙasar ƙasan wuyanta ta ce no ba zan zo ba sannan ta juya ta kalle shi a dakile da ta san ta san halinsa yanzu sai ya yi kokarin jawo ta don ta wuce su su tafin a ya ce don allah sis ki zo mu wuce ta ɓata ranta ta ce a'a zan jira shi ne hanadi muna cikin mutane ne kuma kin san halan nashwan ko ya fito ma ba kula ki zai ba shiru kawai ta yi he is even on a call wallahi da wuya ya fito nan bai disga ki ba yi ta kamar ba ta jin sa haka ta banza da shi can ya rankufo sa kamar zai mata gulma cikin raɗa ya mata a ƙauye fa muke and all eyes is on you kin san kin fi haɗu sosai i do not want you to spoil your mood anan nan wajen wani juyi ta da kanta a hankali ta ja karamar suka mai tafi da blush me su nuna tana son ayabe tana son ayabe ta ayabe haɗuwanta cikin ja rai ta ɗaga ƙafafunta tana sauke murya ƙasa oh abi da fa ka bar ni kawai wallahi i want to walk alone with nash ka san fa ina son haka. abi bai yi wata magana ba ya taɓa baki cikin murmushin takaici cikin murmushin takaicinta ya ce shikenan okay tunda publicity sun kike so to ni na tafi tun kan ta ɗago kai ya kama hanya ya tafi ya barta a tsayi a wajen kuma haka ta ci gaba da tsayuwar jiran nashi din daga karshe she have no choice ta haƙura ta wuce wajen zamanta dan dole a lokacin afiya ta gama cika ma zaira ciki da surutun duk motsawar da hanaji ta yi sai ta kalubalance shi da mummunan fassara tsaki akan tsaki kamar wata tsaka hmm. tuntuni ita fa ake take bata ma mutane lokaci to me na wani tsayawa a tsakiyar fili bayan yan uwanta duk sun je gaba ita ta tsaya tana leƙe-leƙen me to uban waye ma take jira haka hmm, uban waye ne ma a motar da yake fitowa hmm, abintan yana ta bada yana ta ba zaira ta kaici da mamaki ita dai bata ce kala ba afiya afiyar ma bata yi shiru ba ta ci gaba da mita tana tambaya to wai waye a motar ma tana jin tsaki shi ma ya fito shi ma don shi ma ya fito don fi'ilin tsiya tana gama furta hakan sai wutar flakat ɗinsa ta kawo dau sadda wajen yayi wani irin shiru kamar mutuwa ce ta gifta kon wani matashi ya furta da ƙarfi inda tuni wajen ya amsa da wannan kalmar wasu har suna faɗawa ƙasa kansu bisa wuya tamkar wani sarki ne zai sauko. kon kon kon harmoniously wajen ya wani amsa da muryoyin mutane maza da mata da yara waɗanda ba su ma san ma'anar abin ba kuma ana kiran su ne da wani kalar shauƙin da zai tabbatar maka al'umma suna nuna wani abu ko ƙarni da ya shuɗe mai daɗi kuma muhimmi a tarihin rayuwarsu wanda ba za su taɓa iya mancewa ba gaba ɗaya a fiye ta ruɗe kasancewar ita ma yau an barta a duhu me kon waye kon a jikin placard ɗin dai ba haka aka rubuta ba blood italian letters ne inda aka rubuta baro baro kuma ya fito ya nuna dr nashwan hakim wa mako jiniyo a zuciyarta ta furta to menene kon din sai kuma ta yi saurin juya ta dubi zaira wacce tun suna haɗe ido ta ji ta ruɗe ta furta king of the north yes haka ne mamaki yasa a take a afiya ta maimaita kalaman cikin rawan murya